الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درسنا أريد أربعين دبير دا أربعين ɗari da arba'in da biyar za mu tashi a cikin karatunmu na riyadu salihin na imamun nawawi ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1430 ko ba da uku bane da biyu ne ko da 22 yawa wanda ya daidai da 18 ga watan hudu na shekara ta 2009 ta miladiya za mu tashi kitabul azkar wato babin azkar al-azkar jam'in zikiri ambaton Allah madaukakin sarki wato wannan zai kawo a jumla na a hadisai da zai rarraba su a babi babi wanda duk suke da alaka da ambaton Allah madaukakin sarki Wani yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suke inaya da shi suke mai da hankali a kansa wajen bayanin wato a dikiri falalarsa da nau'i nau'i daban-daban sigoginsa da wurarensa da lokacinsa wanda daga cikin littafai masu amfani akan wannan shine littafin da shi imamun nawawi marubucin wannan riyadu salihin ya rubuta kitabul azkar ya daga cikin littafai masu tarin amfani a wannan babin wanda ya tara kusan dukkan amfani da ke cikin littafan da suka gabace shi Ba tun yau aka fara ba imamun nasa'i ya rubuta da ibn sunni da da daga cikin malaman sunna sun ware littattafai daban da tabarani ma ya rubuta kitabun du'a duk sun yi rubutu akan wannan al'amari zikiri yana daga cikin ayyukan ibada wanda shi yasa aka ware masa wannan babi domin duk a cikin ayyukan ibada babu wani aiki wanda allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi ba tare da ƙayyade shi da wani lokaci ba ko da wani hali ko da wata sifa ya yi kan cewa a yi shi kuma a yi shi da yawa in ba zikiri ba yana in aka ce azzikir abin da ake nufi shine abun da ya danganci ambaton Allah maɗaukakin sarki da sigogi daban-daban da suka zo na ambaton Allah na tasbihi da godiya gare shi da girmama shi da kaɗaita shi da yi masa istighfari da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haka zalika addu'a addu'a ma zikiri ce addu'a ta neman alkhairi ko ta neman tsari daga shirin haka zalika ayyukan ibada da mutum zai yi su ma zikiri ne inda Allah ya kirawo sallah zikiri fas'au ila la ku yi gaggawa ya zuwa ga ambaton Allah to kaga sallah aiki ce ta gaba amma Allah madaukakin sarki ya kira ta gaba ki ya kira ta zikiri to dukkan ayyukan ibada zikiri ne domin abin da ke cikin kowane aiki na ibada ne ikhlasi nasi zikiri ne shine zikirin zuci to a ya san aka ce zikir abinda ake nufi kenan wa'annan ayyuka na ibada duk da yake yawanci itlaqin ya fi yawa akan wato abubuwan da suka danganci ambaton Allah madaukakin sarki da lafuzza da suka zo daga alkur'ani da sunna da kuma addu'a to yawan nan imamun nawawi ya taƙaita kan zikiri da ma'anarsa ta saka farko fuzza da suka zo daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka wanda yake na ambaton Allah asalin ma'anar zakara idan ka ambaci mutum saboda haka ambato idan ya in ka ambace shi ko dai ka ambace shi da harshe shine ka faɗe shi a harshenka ka kira shi ka ambaci sha'aninsa to wannan za a ce zakartahu da zuci kuma shine ka tuna shi to idan mutum ya yi zikiri a zikirullah abin da yake nufi shine ambaton Allah da harshe da kuma tuna shi a cikin zuci wannan shine wanda yake komai kamala ka ambaci Allah da harshenka zuciyarka tana sanin abin da kake faɗa to idan ka hada da zuciyarka tana sanin abin da kake faɗa kuma ka hada da wato tunani a cikin ma'anar abin da kake faɗa ka rinka ganin girman Allah din ka rinka in kana cewa subhanallah ka rinka jin girman Allah din da kuma ka yi ikhlasi gare shi to wannan shine komai kammala in kai zikirin da zuci da baki zuciyar tana can tana wani abu kamar alal misali yadda yadda waɗansu za a ga suna yi suna zikiri na safe amma kuma suna jin labaran CNN <laughs> zuciyar na wajen jin labarai amma kuma harshen na zikiri to ba za a ce mutum bai yi zikiri ba ya yi zikiri ya fi ya fi wanda yake ga falalle wanda harshen baya yi zuciyar ba ta yi amma wanda ya fi kammala shi ne kai da harshe da zuci kuma zuciyar ya zamanto ba wai kawai tana sanin abu cewa zikiri kake yi a'a wannan in ta yi yana da alkhairi ya fi a ce zuciyar ba ta yi to amma in ta karu da zuciyar ta rinka jin tsoron Allah da rinka jin girman Allah to wannan shine kammala da ya zama to cewa ta san zikiri kake harshen kama na yi amma zuciyar kuma ba ta da wannan shi'urin babu wannan tsoron Allah da jin girman Allah din a cikin zuciyarta to ya fara da fasali na farko wanda wanda ya kulla shi da wannan ma'ana ya ce babu fadli dhikri wal hafi alayhi babun falalar zikiri da kuma faɗaitarwa da zaburarwa ya zuwa gare shi ƙaimi ya zuwa yin bikin. wato wannan zai kawo mana abubuwa da suka zo na falalar yin ambaton falalar ambaton Allah maɗaukakin sarki da kuma abin da zai zaburar da mu wajen yin sa wajen aikata wajen aikata shi wannan shine at-targhib kwaɗaitarwa dama haka uslubin alqur'ani yake at-targhib wat-tarhib wato kwaɗaitarwa da tsoratarwa Allah shi ya san zuciyar mutum abinda ba abinda zai sa mutum ya aiki illa an haka masa waɗannan kwaɗaitarwa da tsoratarwa shi ya halicce mu shi ya san abinda yake zai motsa mu shi san abinda zai zaburar da mu to shi yasa sai ya fara mana da dan haka za a ga alqur'ani da sunna sun zo da wannan at tarbi wa at-tarhib kwaɗaitarwa mun lokaci kuma su zo da tsoratarwa to imam nawawi ya fara da babin wato bayanin abubuwan da suka zo na falalar zikiri da kuma zaburarwa kan ya zuwa gare shi kamar yadda al'adar al'adarsa ya fara da kawo ayoyin alkur'ani sannan kuma zai biyar da su da sun da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala Allah ta'ala yace Allah madaukakin sarki yace wala dhikrullahi akbar kuma wallahi dhikrin Allah ya fi komai girma ya fi girma bisa komai ai akbar min kulli shay wato shi yin zikiri ambaton Allah shi ne komai girma ya fi komai girma a duniyar nan ya fi komai girma a wajen ayyukan Allah domin duk wani aiki na ibada akwai zikiri a cikinsa shi yasa zikiri ya zama ya fi komai girma akwai zikiri a jihadi akwai zikiri a cikin sallah akwai a cikin sadaka akwai a cikin hajji akwai a cikin biyayya ga iyaye akwai a cikin kyautata ma makwabta duk wani aiki da ka sani na da'ar Allah akwai zikrullah a ciki saboda haka Allah ya ce wannan zikrullah akbar waɗansu kuma sun ce ma'ana wala zikrullahi akbar ai wato aya ta zo ne wajen faɗin Allah madaukakin sarki da ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yi tilawar abinda ake maka wahayi na daga na daga alqur'ani na daga littafin Allah shine alqur'ani wa aqimis sala kuma ka tsayar da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana hana tana hani daga aikata alfasha da munkari wa la dhikrullahi akbar kuma ambatan Allah shine yafi girma to wadansu malamai suka ce wannan jumla ce da take nufin ambatan Allah ya fi girma bisa komai wadansu kuma suka ce ma'ana ambatan Allah a gare ku da zai yi yayin da kuka ambace shi ya fi komai girma akwai abin da ya kai a ce Allah ya ambace ka a wajen mala'iku ya ce ga bawa na wane dan wani Allah ya san da kai wani kuka ne aka ce gwamna ya san da kai ko sarki ya san da kai ka san har tafiya kamar sai ta canza a cikin mutane to sana a ce Allah ya san da kai ya ambace ka ga wanda ya san girman Allah ya san cewa babu kamar wannan to shine aka ce ma'ana ibnu abbas ce ma'ana wala dhikrullahi akbar ay wala dhikrullahi iyyakum akbaru min kulli shay ambaton ambaton Allah a gare ku Allah ya ambace ku to ya fi komai girma domin in kuka ambace Allah to shi kuma zai ambace ku don haka ku ya fi komai girma haka ne waɗansu kuma suka ce ma'ana wala dhikrullahi akbar wato an ambaci cewa akwai abubuwa guda biyu a cikin sallah tana da wata ɗabi'a guda biyu ɗabi'ar farko tana hana alfasha da munkari ɗabi'a ta biyu akwai ambaton Allah a cikinta sai aka ce to ambaton Allah a cikin sallar ya fi hana alfasha da munkari ma da sallar take ka san ku hana alfasha da munkari akwai wata hanya da za ta cilla ka zuwa aljanna irin wannan hanyar ya zama to ka bar hanyar saƙo kwata-kwata dan shine ka zamanto mai takawa to sallah tana wannan kuma sai Allah ya ce to amma ambaton Allah da kuke yi a cikin sallah har ya fi wannan abin da take muku na ta hana ku alfasha da lokali wannan duk yana daga cikin tafsirin da malamai suka kawo na wannan aya kuma wannan a dukkan waɗannan ma'anoni ingantattu ne domin maganar Allah maɗaukakin sarki ita ta komai balaga magana ce mai ma'anoni masu tarin yawa amma kuma ga lafazin ta ɗaya amma ta tara ma'anoni masu tarin yawa duk wannan ma'anoni da aka ambata sun inganta a cikin ma'anar wannan aya wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fadkuruni azkurku ku ambace ni ni kuma zan ambace ku wato ku tuna ni ni kuma in tuna ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisan da za su zo ana ma abdi idza dhakarani ah, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ni ina tare da bawa na yayin da yake ambace na in yi min in yi in yi min in yi ambace ni a cikin ransa shi shi kadai ni ma ambace shi a cikin raina ni ni kadai ba tare da na sanar da wani ba inda Allah in ya ambace ni a cikin jama'a sai ya ambace shi a cikin jama'a da ta fita su jama'ar alkhairi ita ce jama'ar mala'iku da annabawa da siddiqai da shuhada da salihin to shine wannan abin da aya qur'ani yake nuna kenan fadkuruni azkurkum ko ambace ni ku tuna ni kuma zan tuna ku wato yayin da dukkan ambace Allah madaukakin sarki da launi daga cikin launukan zikiri to shi ma kuma yana ambaton ka shi ma yana ambaton ka wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghuduwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin ka tuna ubangijinka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin zuciyarka fi nafsika a cikin ranka wato ba ma'ana a asirce kenan ba da ba ka bayyana ba tabarru'an wakifa tabarru'a kana mai jin tsoro kana mai kaskan da kai ga Allah kana mai kaskantar da kai ga Allah kana mai kushu'i eh, wa kana mai jin tsoron Allah ka rinka jin girman sunan wanda kake kira kana jin tsoronsa yayin da kake kira ba kana zikiri ba kuma kana batsa kana zikiri kana karta kana zikiri kana sharholiya kamar waɗansu wanda suke ganin cewa su an ba su salatin da da yake yi musu hanyar shiga aljanna shortcut saboda aka ba suna karta ma sai su rinka yin salatin to wannan ba su aiki da wannan ayar ba wa dunal jahr min al qawl ko ba bayan bayyanawa daga zance wato ba ka bayyana zikiri ba ka rinka kormato da sunan Allah kana cewa kai zikiri kake yi har kana har ana cewa ai akwai ma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi zikiri har sai sun ce mahaukaci ne kuma hadisi ne wanda yake da'ifi bai inganta ba to Allah ya ce a cikin alƙur'ani wa dunal min al koma bayan bayyanawa na zance kada in za ka yi zikiri ka yi a ɓoye ba ka bayyana ba saboda zikiri ibada ne ibada kuma koyaushe ya zama to an ɓoye ta ta fi kusa zuwa ga ikilasi bil guduwi a jijjifi wato a sassafe shine da farkon rana wal da kuma yammaci wato da safe da yamma ka rinka yin ambaton Allah wala ta kulli lal ne, kada ka zamanto daga cikin gafalallu wanda ba sa zikiri wato wanda ba sa zikiri shine masu gafala nan ayar ta bayyana mana ta yi umarni da yin zikiri sannan kuma ta faɗa sifar da za a yi zikirin yayin da mutum ya yi zikiri baya kakan da kai ga Allah baya jin tsoron Allah to wannan bai yi zikiri a hayar da Allah yake yi ba yayin da ya yi zikiri ya bayyana yana ihu da sunan Allah da cewa zikiri yake yi ballantana ya hada da rawa to wannan bai yi zikiri yadda a hayar da Allah madaukakin sarki ya umarni da ita ba ke sa wani wata ran aka tambayi Imam Malik aka ce waɗansu mutane ne ya ba Abdullah sai su taru sai su ci abinci to su koshi sai su tashi suna tsalle suna rangaji wai su zikiri suke yi sai ce wa'annan mutanen mahaukata ne ya ce a ba mahaukata bane da hankalin su cewa suke yi zikiri suke sai ma malik abin ya bashi ya bashi al'ajabi ya dariya ya tashi shiga gidansa shi ne suke cewa su ne ba su taba almajiransu suke cewa tun da wannan tambayar ta koran mana imam malik to amma wannan ishara ne ga cewa wannan wani abu ne wanda yake wato inkarinsa a cikin addini sananne ne inkarinsa a cikin addini sananne ne to muka yanzu in aka in kai karin wannan sai a ce a abin nan a izala ta fi to ga shi imam malik da abin da yana nan a cikin wannan wannan kisa tana nan a cikin al-i'yar al-mu'rid fi fatawa ahli al-maghrib wal eh, fi fatawa ahli wal maghrib malaman mazhabar imam malik wanda al-wansharisi yayi yana nan littafi ne 10 fatoyin malaman mazhabar imam malik tun daga lokacin malik har zuwa zamanin sa a karni na takwas a ciki aka wannan ba wai littafan ibn taymiya ne suka faɗa ba ko na ibn abdul wahab a cikin al-biyar al-mu'rid fatawal wan a cikin bai imam malik ya wannan saboda haka kaga kenan zikiri in ya saba da wannan hay'ar da musamman ma gashi ma alqur'ani ya bayyana to da kaga abin da ya saba ma alqur'ani fa ma za ba al haqqi illa dhalal wa qala ta ta'ala ya ce wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun domin ku samu rabauta wato ma'ana hanya wato yawan zikiri zai kai ku zuwa ga samun rabo me rabon shine ka samu aljanna shine alfala shiga aljanna wato yawan zikiri zai sa ka samu shiga aljanna amma fa zikirin irin yadda Allah ya ce zikirin yadda Allah ya ce ba ha ga waɗansu su ga mutum ya rata ya dogon carbi daga ya zo wajen mutane ka ji ya ja sunan Allah da ƙarfi wai shi zakiru ne bai zikirin yadda aka koyar ba to da wannan zikirin ina zai amfani shi bai zikirin yadda Allah yake so ba to da ka zamanto ka zama wakurullaha kafiran ku ambaton Allah ambato mai yawa wato wannan ibada kamar wannan da alkur'ani ya zo da ita an batun da muke muna gani yanzu wa'annan ayoyin su zuwa cikin alkur'ani ba waɗanda suka yi ta dole ka san cewa sahabbai sun yi ta don su su a so aka so maka ya ma alkur'ani kuma ba mu fi su imani ba su ne annabi ya karanta ma alkur'ani sallallahu alaihi wasallam mun san ko wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabo azin kowa koyarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyarwa kowa to saboda haka sun yi aiki da wannan ba su kai aiki da wannan ba su irin abin da muke gani mutane suna yi yanzu da da'awar cewa zikiri suke yi ba to a shari yawan ambaton Allah shine tafarkin shiga aljanna wa ƙara ta'ala Allah ta'ala ya ce, innal muslimina wal muslimat ila ƙaunihi ta'ala wa dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat lahum maghfiratan wa ajiran 'azima Allah ta'ala yace lallai musulmi maza da musulmi mata da muminai maza da muminai mata da masu gaskiya maza da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata da masu tsayuwa a cikin da'ar Allah maza da masu tsayuwa a cikin da'ar Allah mata da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata da masu tsoron Allah maza da masu tsoron Allah mata da masu sadaka maza da masu sadaka mata da masu azumi maza da masu azumi mata da masu kiyaye haddodin Allah maza da masu kiyaye haddodin Allah mata da masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata Allah ya yi musu tanadin gafara mai girma da kuma lada mai girma to shahidin anan wadzakirin Allah kafiran wadzakira masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata ya za ka zama cikin masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata su ne hadisan da za su nuna mana in kai aiki da abin da ke cikin waɗannan hadisan tabbas ka shiga cikin adzakirin Allah kafiran wa wanda Allah ya faɗi waɗannan sifofi na bayansa maza da mata guda goma sifofi guda goma da za su samu gafara Allah da kuma lada mai girma shine aljanna wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu zkurullaha kafira kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambatu mai yawa ku yi kuma yi masa tasbihi bukratan wa asila safe da yamma tasbihi yana daga cikin zikirin Allah amma an sake ambatansa domin a keɓance shi da ambato saboda muhimmancinsa shi yasa ne a imam ishaq ibn rahuya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadith yake cewa albaqiyatu salihat din subhanallah walhamdulillah wala ilaha subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar ya yace musamman a sallah asuba yana son yana karfafa mutum lallai ya kula da yin su bayan sallah asuba saboda irin waɗannan